matasan da ke aikin farauto 'ya'yan kungiyar boko haram da ake kira civilian jtf na ci gaba da tsakuro wasu ɗaiɗaiku da suka fice daga dajin sambisa zuwa babban birnin maiduguri sakamakon harin da mayakan sojan najeriya suka kai kan mayakan boko haram ɗin, wanda ake tsotsin cewa sun halaka mayakan da dama tun a ƙarshen makon jiya ne dai aka dinga ganin sojojin najeriya dauke da manya-manyan kayan yaƙi na ta dumfaran dajin sambisan da ya kaurin suna da cewa waɗannan mahara sun mai da shi sansanin su wanda suka fito su kai hari a garuruwan da suke kewaye da su sannan su koma sansanin nasu sai dai wannan nasara da ake ganin jami'an tsaron sun samu akan waɗannan mahara ya sa jama'a da dama musamman ma waɗannan matasa da ke farauto 'yan ƙungiyar boko haram ɗin ƙara himma wajen ci gaba da binciken ababen hawa da kame waɗanda ake zargi da cewa yayan ƙungiyar ne da suka fice daga dajin zambisan zuwa wasu tasoshin mota don neman tsira daga wannan hari da mayakan sojan najeriya ke ci gaba da kaiwa kan dajin zambisan kamar yadda mataimakin shugaban wannan kwamiti da ke horar da da wannan matasa da ake kira Yud Bangal kuma kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar Borno Honorable Kaka Shehu Lawan ya shaida mini fara patrol da su da jami'an tsaro saboda su wayannan idan suka ga Boko Haram ko wani fuskan da ba abin da ba sun sani saboda yan gari ne sai su cafke su mika jami'an tsaro kuma alhamdulillah suna samun nasara a ayyukan da suke ko jiya sun cafke da yawa yace wannan nema ya sa gwamnatin nasu ta kara tallafa waɗannan matasa da ke aikin maido da zaman lafiya a wannan jiha wanda ya ce sun saya musu motocin sintiri don ci gaba da tsakuro waɗannan mahara yaran nan sun nuna da taku da kuma sun nuna samartaka domin su fita suka fito kwansu da kwarkwatansu suka kori miyagun mutane daga cikin gari aka dan samu zaman lafiya tunda aka samu wannan zaman lafiyan shine gwamnati ta kira su tare da jami'an tsaro aka zauna da su aka ce za a ba su karfin gwiwa domin su ci gaba da wannan ayyukan da ake yi to shi yasa mai girma gwamna jihar borno ya so motoci guda talatin a cikin talatin din mun ba su guda goma kuma muka aka ba da guda goma a kowane sashi wanda ake cewa a turanci sector guda ɗaɗɗaya kuma za mu ƙara musu ɗaɗɗaya sati na gaba idan aka gama musu rumfa da kujerun zama da kuma fenti din den kuma muka samu kuɗi muka basu sabida su zuba mai kuma su saya wani tocila wanda za su taimaka su kawo zaman lafiya da suka saba yi duk da wannan nasara da ake kyautar da san cewa hukumomin tsaron najeriya sun samu har yanzu dai aka samu irin wannan matsala na hare-hare a nan da can wanda ko a ranar litinin inda ta gabata sai da wasu mahara suka wasu jami'an tsaro haɗa da shugaban karamar hukumar goza da tawagarsa kwantan ɓauna akan titin fita daga garin goza bayan kai kayan agajin gaggawa ga mazauna garin garin Igge da waɗannan mahara suka daidaita. Rahotanni na nuni da cewa babu mutum guda da ya rasa ransa sakamakon wannan hari da aka kai wa tawagar sai dai maharan sun samu nasarar tafiya da mota guda da aka ce tawagar sun fice sun bari don gudun tsira da ransu. Ana da ci gaba da ganin yadda jami'an tsaron ke ci gaba da kutsawa cikin kurgumin dajin Zambisan don ci gaba da farauto waɗannan mahara sai dai babu wani ƙarin haske kan wannan aron gama tsakanin maharan da jami'an tsaron da a yanzu jama'an suka soma amanna kan yadda jami'an tsaron suke gudanar da ayyukansu sabanin yadda abin yake a baya ganin cewa an dade ana ta fama da irin wannan matsala na harhare, duk da cewa jihohin Borno da Yobe da kuma jihar Adamawa na ci gaba da kasancewa cikin dokar ta ɓaci har na fiye da watanni goma kenan Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya